a wata sanarwa da hukumar ta fitar wanda kakakinta mr joseph atta ya rattaba a hannu na cewa matakin da rundunar kwastan ta dauka na kama motocin yana kunshi ne a karkashin dokar hukumar ta kwastam sashe na 147 inda dokan ta baiwa hukumar ta kwastam kama duk wasu ababe da aka haramta shigowa da su cikin gida najeriya to sai dai kuma tuni dilolin masu sai da motoci a najeriya suka fara kokawa don gade da samamen da hukumar ta kwastam ke kaiwa a a ofisoshi da shagunansu ko kuma wuraren sai da motocin nasu da ke birane daban-daban na fadin tarayyar Najeriya inda suka yi zargin jami'an na hukumar ta kwastan da musguna musu to ko mai hukumar ta kwastan za ta yi da irin waɗannan motoci na alfarma da kuma matsakaita da take kamawa Alhaji Muhammad Ali shine babban kwantrola mai kula da shiyar Seme da ke kan iyakar Najeriya da jamhuriyar Benin kamar yadda na gaya maka muka je wajen motocin watan kashi-kashi ne ba wai da mun kama mota ne mun ce mun kama ba a'a ranar da muka tsare motar mukan baka lokaci kamar sati ɗaya ko sati biyu domin mun tsare ka ne akan me akan ina takardu ina shaidar harajin da ka biya na wannan motar idan ka ce mun kama ta da takardar ta a gida kaga ai ba daidai ne in ce na kama motan ba zan dan baka lokaci domin ka je gida ka kawo idan ka kawo takardu wanda daidai ne na duba a cikin na'ura ta naga eh gaskiya gare ka kaga ba dalilin kama motar ka sai in baka motar ka amma a duk lokacin da na baka sati biyu sati ya kai uku ya kai hudu baka zo ba kaga shaidan kenan ba takarda kai da kanka kana tsoron dawa saboda idan ka dawo ba wannan takarda to kai ma mai lahi ne ba za ka koma ba ba da kai da motan kun tafi saboda haka anan ina son ka fahimta cewa ba wai da ka kama mota kuma haka za ka ci gaba ka je kai option ta ba akwai doka da ta ce idan ka kama akwai lokacin da za ta kai da za ka je kotu ita kotu za ta yi wani abu da ake ce ma condemnation watan an zartar da hukunci akan wannan motar wannan motar ta fita hannun mai ita ta koma dukiyar gwamnati to ya rage gwamnati ta sani da za ta yi da ita a tsarin mu na da aka kan ji ana cewa custom auction ana ba da auction to a wannan tsari wannan shugaban namu saboda tsananin gaskiyarsa sai ci to a da su ke samun wannan abun masu karfi su ke samu to yanzu shi nashi da mai karfi da mara karfi kowa ya fito ya sa kuɗin shi kasuwa ya saya yasa kan je fito da wani sabon tsari da ake cewa e-auction watan hanyar sai da kaya ta na'ura ba a san huskanka ba a san ka ba ko kaiwa idan ka cika ka'idodi kuma aka sa kuɗi kuɗin ka kai kai winning sai ran da ka zo doka sannan za mu san kai ne wani don hoton ka ba zai nuna ai wani minista ne ko a'a kai dai ka shiga ka shiga nema kuma ka samu to kaga kowa na da iko kenan ba irin da ba da zaka ji an ce an ba wani babban mutum kwantena hamsin kwantena ɗari a yanzu ga ta nan a kasuwa ka gwada in Allah baka kare in kuma ka samu ka haƙura wanda ya samu ya ɗauka. ko a farkon watan nan na oktoba ma sai da hukumar ta kwastan ranar da ke kula da shiyar da ta kunshi jihohin lagos da kuma ogun ta kama wasu motoci goma sha ɗaya na alfarma da aka kiyasta kuɗin su ya kai na naira miliyan ɗari da ashirin da biyar da ɗigo hudu da suka haɗa da motoci ƙiran lexus jeep da toyota rav 4 da toyota camry da marsandi guda biyar da kuma manyan motoci na daukan kaya kiran ibeco guda biyu muhammad uba shine kwantrolan hukumar ta kwastam mai kula da shiya ta daya mun ƙara ƙaimi na duba abubuwa yadda ya kamata saboda yawanci kayan fada ana shigo da su ta tunda buba anan muke ba nan kasar ake ba ana shigo da su ta kan iyakoki ne tabbas tunda akwai misali a kwanaki can hukumar kwastam ta kama wannan kayi an shigo da shi ta nan port bayan haka kwanan nan ma ga mawa wasu a nan gurin wanda shi ma an kama a tinkan saboda haka ganin wannan mun ƙara ƙaimi da ƙara dubawa mun ƙara ɗaura ɗamara mu tabbatar da cewa waɗannan makamai babu yanda za a yi a basu sake shigowa duk dubara da za a yi muna nan akan mu mu tabbata cewa ba su shiga waɗannan abubuwa. A yau ne dai shugaba Muhammadu Buhari tare da shugaban hukumar ta kwastam Kanal Hamid Ali Marabus ya tashi zuwa ƙasar Turkiyya domin ganawa da shugaba Tayyip Erdogan wanda ake sa ran zai tattauna da shugaban na Turkiyya game da makaman da ake shigowa da su Najeriya daga ƙasar ta Turkiyya. baban ya jibrin murya Amurka daga Legas.